da muke yi na alkur'ani mai tsarki a cikin wannan masallaci a wannan wata mai albarka cikin suratul an'am za mu tashi aya ta 27 amma kamar yadda jiya muka yi bayani tsarinmu zai kasance za mu rinka farawa da amsa tambayoyi sannan kuma mai karatu insha Allah daidai gwargwado wannan ya ce yana son a yi masa ƙarin bai a gaya masa mai Allah ta'ala yake nufi da wannan ayar ga annabinsa Dawud وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب wato annabi dawud ya yi yaƙini cewa allah ya jarabta shi ne ya yi masa jarabawa sai ya nemi gafara ubangijinsa ya faɗi yana mai ruku'u ya kuma koma ya zuwa ga allah jalla wa'ala to wajen taujihin wace jarabawa ce allah ta'ala ya yi masa wanda annabi dawud ya gane shine akwai maganganu na malamai wanda mafi inganci shine cewar wato Allah ya yi masa jarabawa yanda wato ya yi gaggawar amsa ya yi gaggawar hukunci ga waɗanda suka zo suka kawo hukunci wajensa ba tare da ya ji magana ɗayan ba saboda haka sai ya gane cewa ya yi kuskure wajen gaggauta yin gaggawar yin hukunci ba tare da ya nemi bayanin daga wajen almudda alaihi ba saboda haka sai ya koma ya zuwa ga Allah ya nemi gafara ya yi sujada yana mai komawa ya zuwa gare shi akwai maganganu na malaman a tafsiri da suke kawowa na kisoshin isra'iliyat waɗanda baya halatta a danganta su ga annabin Allah annabi Dawud domin shi annabi Dawud a wajen bani Isra'il ba annabi ba ne sarki ne kawai sarki ne daga cikin sarakunan duniya mu kuwa Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana shi a kan cewa yana daga cikin annabawa tunda Allah ya ce wa ataina Dawud da zabura mun ba ma annabi Dawud littafi wanda yake shine zabur na haka annabin Allah ne kamar yadda ayoyi banda wannan ma da suka nuna a cikin alkur'ani to su ko wajen yahudu da nasara annabi Dawud ba annabi ba ne to dan haka zaka ga suke kawo irin waɗannan kissoshi wanda ba sa halatta a danganta su ga annabi daga cikin annabawan Allah to wannan bayan addu'o'i da ya yi da fatan Allah ya sa a muna cikin wanda Allah zai gafarta musu a cikin wannan wata na Ramadana amin Ya a yar ayar oh to ayar da muka biya ranar juma'a aya ta zo Allah ya ce hula yi yuflihu zalimu wannan zalunci na kafirci ne ko kuma na zalunci ne ai wannan ayar mutlak ce shi yasa Allah ta'ala bai ce innahum la yuflihun ba bai ce waɗannan waɗanda wato suke kira ma Allah ƙarya ko suke ta ayoyin Allah ba sa rabauta don kada kai kasarin hukuncin akan cewa masu irin wannan zalunci ne kadai ba sa rabauta amma masu sauran zalunci za su rabauta dukkan nau'i na zalunci dukkan nau'in zalunci mai yinsa ba zai rabauta ba a lahira shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqu dhulm fa inna dhulma dhulumatun yawm alqiyama ku ji tsoron zalunci domin shi zalunci dufai ne ranar alkiyama dukkan nau'i na zalunci sai dai akwai zaluncin da yake zai kore wa mutum alfalahu ga baki daya jumlatan wa tafsilan har abada mutum ba zai samu falahi ba shine zaluncin kafirci wanda duk ya zamanto ya mutu akan zaluncin kafirci to wannan ba shi da rabo har abada amma wanda ya mutu akan zalunci wanda yake koma bayan zaluncin kafirci ba zai samu rabo ba rabon shiga aljanna tare da wanda suke shiga aljanna da farko ko da ya shiga aljanna daga ƙarshe shi ma wannan zai tabbata akan cewa an kore falahu gare shi an kowar rabautuwa gare shi tunda zai azabtu in ba Allah ne ya yafe masa ba kuma ba ka da tabbas akan cewa wanda yake wannan karamin zaluncin. wannan karamin zalincin ba zai kai shi zuwa ga ya tike da babban zalincin bai mutu a kansa saboda shi laifi haka yake idan mutum ya wulakanta shi to sai ya zama to a cikin sa halakar yake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar mutane ne waɗanda suka haɗu suka har hada kara a wannan karan kaga sai ya zama to wuta mai yawa amma kowa idan ya kawo shi shi kaɗai karansa ba zai kai ko ina ba to haka zanubai ƙananan zanubai suke in suka tattaru sai su halaka mutum wannan ya ce nasiha yake so a yi wa mahaifana suna cikin masallacin nan sakamakon na kammala karatun digiri na samu aiki mai kyau domin ina karɓan dubu ɗari da goma a duk watan duniya kuma na gama gidana na samu matar aure ina son ta tana sona na yarda da tarbiyyarta amma wai yanzu mahaifana sun ce wai ba zan yi aure ba sai na yi masters kuma wai sai na rabu da yarinyar nan na auri yar uwarsu kuma wallahi malam ba ta tarbiyya samsan domin ni zan zauna da ita kuma na san halinta wallahi ina da ƙarfin sha'awar mace sai kuma a sannan sanin haka har ina azumi a sati sau uku ko sau hudu domin ko na samu sauƙin sha'awar ni kuma har ga Allah ba zan iya haƙura nan da shekara biyu ban yi aure ba to idan na je na yi zina ina da laifi don Allah a taimaka mini da addu'a Allah ya sa a gane su cire aƙidar boko a ransu eh. alhamdulillah Allah ya ƙara maka tsoron sabansa eh Allah ya kara maka tsoron sabansa kuma ya ya yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita yayin da kake jin tsoron saba ma Allah har kana yin azumi dan ka karya ma kanka sha'awa sau uku ko sau hudu a wata wannan dalili ne na tsoron Allah kuma duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita saboda haka kai albushir kai farin ciki Allah zai sa maka mafita iyayenka Allah da za su gane kuma abin da zai taimaka maka kan ka samu tsarewa Allah madaukakin sarki zai baka Allah ta'ala ya ce wa man yas manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wanda duk ya nemi karewa wanda ya nemi tsare wato kansa daga daga alfasha da yin zina Allah zai kare shi duk wanda yayi musamman wanda yake akwai alamar gaskiya a cikin a cikin wannan abinda wannan tasarrufin wannan dan uwa namu ba kawai ka zauna ka ce kana neman ka tsirar da kanka daga zina ba kuma kana kullun kana cikin waya tare da da yan mata kuma ka ce kai kana neman kare kanka daga zina amma yayin da ya zama cewa har azumi yake dan ya tsare kansa daga saban Allah ya nuna kan cewa da gaske yake tsakaninsa da Allah kan yana neman kada ya fada cikin wannan mummunan hanya kada ya fada cikin wannan mummunan rami to kuma Allah zai taimaka maka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alƙawari ne na Allah wanda duk ya nemi wato ya nemi wanda duk ya nemi kiyaye kansa Allah zai kiyaye shi kuma kuskure ne ga iyaye su rinka ma su haka iyaye su ya kamata su taimaka ma 'ya'yansu kan su zamanto sun yi istiqama wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku taimaka ma junanku akan aiki na nagarta da aiki na wato tsoron Allah wannan aure aiki ne na tsoron Allah musamman a cikin zamani irin yanzu wanda yake hanyoyi da za su sanya mutum ya fada cikin wannan mummunan hanya suna da yawa ita kuma ita kuma zina mummunan hanya ce idan mutum ya shige ta Allah ne kadai san inda Allah ne kadai ya san inda zai wato inda zai cike tunda Allah ta'ala ya ce innahu kana innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ita zina alfasha ce kuma tur da ita a hanya saboda haka duk abin da zai taimaka ma yaro duk abin da zai taimaka zai taimaka ma mutum kan kada ya fada cikin wannan hanya yana daga cikin taimakawa a cikin tsoron Allah kuma Allah ya ce mu taimaka ma junanmu wajen tsoron Allah wannan ya hada hatta wato iyaye su taimaka ma 'ya'yansu yan uwa su taimaka ma yan uwansu mazaje su taimaka ma matansu mata su taimaka ma mazansu musulmi su taimaka ma junansu wajen aikin nagarta da aikin tsoron Allah saboda haka wannan lallai a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man istata'a minkum alba wanda yake da iko daga cikin ku ne ya rike iyali falyatazawwaj ya aure to wani yana da iko yana da iko wanda wanda baya samun albashi kamar nasa ma zai iya rike mace balanta wanda yake samun albashi kamar nasa saboda haka ai gatansa shine a masa kuma wai aure zai hana a yi masters din watakila ma masters din ma shine zai yi armashi a lokacin sai ya samu result din yadda ya kamata hmm. sai ya samu ya digirgire yadda ya kamata saboda haka abin nan a wannan lallai yana daga cikin abin da bai kamata a bari shaidan ya zamar da mutane hanya ba sai dai kuma koyaushe iyaye suna hangen abin da yaro baya hanga idan wani abu ne wanda yake suke hange to sai su tsaya su zauna tare da shi su nuna masa su fahimtar da shi amma su ma kuma su fahimci abin da yake ciki duk abin da suke hange na maslaha ka'idar shari'a shine dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna shi ake kaddamarwa akan kawo gyara duk wani amfani da suke hangowa koma bayan kawar da barnar zina ne wannan yana wannan yaro yana cikin halin da yake yana da abubuwa guda biyu da yake aunawa shin me zai kaddamar abin da zai kawar masa da fadawa cikin halakar zina ko kuwa abin da zai kawo masa amfani na duniya ko ma da na lahira ne to ka'idar shari'a shine abin da zai kawar da barna shi ake kaddamarwa kafin a kawo gyara saboda haka ya kamata a wato mu fahimta ba ma kawai waɗanda wannan abin ya shafa fa dukkan sauran iyaye da dukkan sauran yan uwa da waliyai na yara da suke karkashin su su fahimci wannan ka'ida ta shari'a dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih duk wata maslaha da kake hango ma ɗanka ba kamar ka kawar masa da mafsadar wato ya je ya fada a cikin halin saban Allah ba Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa mu a kan bin Allah jalla wa'ala wannan ya ce muna yi wa 'yan uwa murna zagowar wannan wata mai alfarma bayan haka muna roƙon addu'ar 'yan uwa kan wasu munanan makota da aka jarabce mu da su kuma mun yi iyakar yinmu a kan su ilmantu da illar musguna wa makoci amma sun ki sai dai abin da ya karu don haka muke neman addu'a a wannan majalisi mai albarka domin sarki jalla wa'ala ya kawo mana agaji a kansu fatan Allah ya sanya mu cikin jannatu eh, cikin eh, wato yantattun bayinsa a wannan wata amin to Allah maɗaukakin sarki ya yayi maka wannan ibtila'i don hakika wanda Allah ya jarabce shi da makwabci mummuna Allah ya jarabce shi da mummunan jarabawa a kai dai kada ka takaita wajen yin ihsani a gare su saboda muzantawar mai muzantawa ba hujja bane na kai ka muzanta idan shi ya muzanta kada ka ce za ka mayar da muzantawa da kwatankwaciyarta ka yafe kai kai abin da yake na kyautatawa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da kyautata mu makwabta Allah maɗaukakin sarki ya baddala maka da hali wanda yake na kirki su kuma Allah ya ganar da su kan su kyautata akwai kuma daga cikin yan uwanmu wanda shi ma ya nemi addu'a kan Allah madaukakin sarki ya shiryar da iyayensa gabaki daya ko ɗaya dai daga cikin su akalla ya zuwa ga musulunci don wannan ya karfafa shi ya sanya masa wato sanyin zuciya akan addinin da yake yi da alkhairin da ya samu wannan ya zama zamanto taimako a gare shi da karfafawa a gare shi muna roƙon Allah madaukakin sarki albarkacin saboda rahamar da yake saukarwa a cikin wannan wata su ma ya sa musu rabo na wannan rahama ya jefa hasken musulunci a cikin zukatansu su shiri zuwa ga addinin musulunci baki ɗayansu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نرد Allah ta'ala ya ce walau tara idhu qifu ala nari wannan khitabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma ga dukkan wani wanda ya ji wannan shi ma khitabin ya zamanto gare shi ne Allah ta'ala a ayan da ta wuce ya bayyana abin da kafirai suke yi na koran mutane daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan kada su ji bayanin alqur'ani dan kada su ji bayanin gaskiya da yake fitowa daga bakinsa da kuma yadda suke nisanta kawukansu su akan kansu don kada su ji alkur'ani da kuma saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ta'ala yake faɗan yake suranta halinsu yaya halinsu zai kasance ranar alkiyama yaya halinsu zai kasance ranar alkiyama Allah ya ce walau tara idu wuqifu alannar da zaka gani ya rasulullah da za ka ga waɗannan kafiran idh wuqifu ala nar yayin da ake tsayar da su akan wutar jahannama faƙalu sai su ce wato har ma an yi faƙalu sai su ce sai suka ce ba wai sai a lokaci ne za su faɗa ba har sun riga sun faɗa an kawo wato abin da yake an kawo shi da sigar da ya wuce don saboda labari ne daga wajen wanda yake ya san tabbas wannan ya riga zai afku tamkar ma ya riga ya afku din ne faƙalu suka ce ya laitana ya kai mu nuraddu ya laitana nuraddu ina ma a ce muna suna burin muna burin ina ma a ce nuraddu a mayar da mu duniya wala nukadhiba bi ayati rabbina kada mu domin kada mu karyata da ayoyin ubangijinmu wa nakuna minal mu'minin kuma mu kasance daga cikin mu'minai bal Allah ya ce ba haka bane ba kuma za a mayar da su ba badalahum ma kanu yukhfuna min qabl abinda suka kasance suna ɓoyewa tun a can da a rayuwar duniyar shine ya bayyana a gare su walau ruddu la'adu limanuhu an da za a mayar da su duniyar la'adu limanuhu hu da sun koma ya zuwa ga abin da aka hane su gabarinsa wa innahum lakadhibun kuma lallai su wallahi makaryata ne wato wannan shine yana suranta mana halin kafirai waɗanda suke koran mutane daga bin addini da suke hana mutane zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa manzan Allah ka suranta ya rasulullah ya ka suranta yaya halinsu zai kasance da zaka gansu ba a baɗi bayanin me zaka gani ba don ka tsaya kai tunanin dukkan tunanin da zaka yi na halin wanda yake da wannan sifa mutum ne wanda aka zo aka tsayar da shi akan wutar jahannam da ta da tsananinta kuma wanda suka tsayar da shi ba waɗansu ne illa mala'iku domin mala'iku domin a tsayar da su da aka yi ai mala'iku ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa waqifuhum innahum mas'ulun ku tsayar da su za a yi musu hisabi kuma dama mala'iku su ne za su su ne suke raka yan aljanna kuma su kore yan wuta yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda yayin da muke tattara wato a masu tsoron Allah muke lokacin da za mu tayar da su mu kai su zuwa ga wajen ar-rahman Allah kenan wafda a matsayin wato wato al-wafdu shine wato baki waɗanda suke sun zo da kasaita an raka su da kasaita wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda mu koro kuma mujirmai kafirai kenan ya zuwa ga jahannama a gangare a gangaro da su cikin wutar jahannama to nan an ce wuqifu ala wato an koro su sun an da su a wajen aladin nan a saman jahannama ne ko ko a gefanta ne to waɗansu suka ce alwukufu ala yana nufin wato an tsayar da su akan sirat ne suna kan sirati za a ƙetare da su wutar jahannama a lokacin ne za a tsayar da su sannan a yi musu wannan tambayar a tsayar da su a nuna su ga wutar jahannam sannan a tsaya su yi wannan mummunan nadama tun ma kafin su shige ta domin a lokacin da ya fi komai ciwo yayin da za su ga kan cewa ga da ƙarshen su zai kasance waɗansu kuma suka ce a'a wato kamar yadda idan ka zo ma'anar alwuqufu ala alqusur ake nufi al-iqsar wato za a tsayar da su ba za su je ko ina ba illa nan wajen a bakin wutar jahannama kamar yadda ake ma yan kurkuku yayin da za a zo da su a tsayar da su ƙofar kurkuku ba wanda ya sai gudu sun san cewa nan za su shiga ka san yadda ake ma dan fursuna bayan an riga an zartar masa da hukunci daga kotu an sa shi a cikin black marina aka kawo shi za a shigar da shi cikin kurkukun yana dubawa ya ga cewa yanzu fa babu sauran yanci in ya shiga cikin nan wajen sai ya gama waɗannan kwanakin ko watannin ko shekarun wannan bakin cikin da yake samu to ballantana kuma na wutar jahannama ne yayin da za a tsayar da waɗannan kafirai to a lokacin nan to shine Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka suranta wannan ina ma da zaka gansu a wannan hali da zaka gansu da zaka ga wato gani da zaka ga wato manzari abin mamaki mai ban tsoro mai tayar da hankali saboda tsoratar da saboda halin da za su shiga na wato tsoro da kuma da na sani to shine da na sanin nasu zai fito a baki su ce ya laitana suna tamanni suna buri al tamanni shine kai gurin abin da ba zai yiwu ba kamar ka ce kai tsoho ne ka ce ina ma na koma saurayi ka san ba zai yiwu ba to saboda haka a tamanni dinnan da suke cewa ina ma a mayar da mu duniya su san ba zai yiwu ba babu komawa amma za su yi wannan tamannin ya laita na nuraddu ina ma za a mayar da mu wala nukazziba bi ayati rabbina wannan shine qira'ar hafsu an asim wala nukazziba wa nakuna bin nasbi akan jawabin tamanni din wato ina ma a mayar da mu wanda mayarwar ya zamanto shine dalilin da ba za mu karyata ba kuma mu kasance tare da muminai a ƙira'ar jumhur kuwa sauran ƙura'u baki ɗaya suka karanta ta bin rafi ya laita na nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin wato duk burin abubuwan guda uku suke muna suna burin a mayar da su duniya suna burin ba za su sake kafirci ba suna burin su kasance tare da muminai ya bayyana a gare su halin muminai ya bayyana a gare su sharrin da ke cikin kafirci ma'ana da kuma wannan zai iya ɗauka shine suna burin a mayar da su kuma suna alkawari cewa idan an mayar da su ba za su yi kafirci ba na ta ayoyin Allah kuma za su kasance tare da muminai saboda haka suna burin komawa amma ba sa ba wai rashin kafircin ba burinsa suke ba tunda zai iya yiwuwa ya zama tokan kan cewar idan tamanni kawai babu gaskiya a ciki bayan ku a lokacin da iya gaske su suke faɗa suna alkawari ga Allah cewa idan sun koma ba za su yi ta ayoyin Allah ba kuma za su kasance tare da muminai waɗanda da suke ganin kan cewa inna ha'ula ila dallun waɗannan batattu ne to yanzu suna suna alƙawarin cewa idan har Allah ya mai da su za su kasance a cikin mumine to shi ne sai Allah ta'ala ya ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl ba wani abu bane abin da ya bayyana a gare su shine wato abin da da suka kasance sun ɓoye mai suka kasance suna ɓoyewa sun kasance suna ɓoye wannan imanin da da yake bayyana idan an karanta musu alkur'ani sai ce wannan fa abin fa gaskiya ne amma sun ƙi su faɗa saboda taurin kai da yi ma Allah fito na fito da rashin ganin girman Allah da kuma rudin mutane da kuma izzar duniya saboda yayin da mutum ya gaina da izza ko da ya san gaskiya ce a cikin zuciyarsa sai ya take ta kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa game da alu fir'aun wa jahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi wato sun yi musun ayoyin Allah sun kangare ma ayoyin mu ta wastaiqanata anfusuhum kuma shi zukatansu sun yi yaƙini da cewa gaskiya ne zulman saboda zalunci wa uluwa da girman kai girman kai kenan ka ga gaskiya ka take kai ba a isa ba saboda Allah ya baka abin hannunka Allah Allah ya baka duniya ta mulki ko kuma Allah ya baka duniya ta kuɗi ko Allah ya baka izza da sarauta da ɗaukaka saboda haka ka rinka ganin ba wanda ya isa har ayoyin Allah ma ba su isa ba to irin wannan imanin da ke shigowa wanda yake sun san gaskiya ne wanda suke wa mutane ba sa bayyanawa yanzu ya bayyana a gare su ba za su iya ɓoye shi ba da kuma irin mummunan aikin da suke aikatawa yanzu suka ga sakamakonsa shine ya bayyana a gare su to sannan Allah ya yi inkarin wannan tamanni din nasu wannan burin da suke yi kan cewa su makareta ne ba za su cika wannan burin ba walau ruddu la'adu limanuhu an da za a mayar da su duniyar la'adu limanuhu an da wallahi dawowa za su yi zuwa ga abin da aka hana su wa innahum lakadibun kuma hakika lalle su makaryata ne kuma a cikin wannan jumlar wa innahum lakadibun akwai ta'alili illa na kan abin da yasa idan sun koma duniyar bayan sun ga wutar jahannama din duk da haka za su sake dawowa ya zuwa ga kafirci dalili saboda su makaryata ne kun ga wannan yake nuna mana illar karya mecece karyar tasu alkawari suka yi ma Allah amma sun amma suka warware wannan alƙawarin saboda me saboda makaryaci shine wanda yake alƙawari a zuciyarsa ya san ba zai cika ba ce ai ba komai ka zo ka zo ka same ni ka zo ka same ni in ka zo ka same ni zan biya ka kudin ka kuma ya san cewa ba za ka same shi din ba ya gaya maka a lokacin da daga ka zo sai ka ji an ce ai ya bar garin yana yayin da yake alƙawarin yana da niyyar cewa ba zai cika ba wannan shine makaryaci kuma wannan shine sharrin ƙarya wannan shine illar karya karya ita ce za ta sanya mutum ya zamanto a cikin irin wannan hali ya zamanto kan cewa ko da yayi niyyar tuba Allah ba zai masa muwafaka ga tuba ba yayin da mutum yake sabo amma yana daga cikin masu gaskiya yana nisantar karya yana cewa zai tuba kuma da gaske yake wajen Allah zai tuba ba makaryaci ba ne to Allah zai masa muwafaka ga tuba amma yayin da ya zamanto kan cewa mutum ya dimanci karya. makaryaci ne shi kuma baya tuba daga karyar to irin wannan ko da ya saba ma Allah yana cewa zai tuba Allah ba zai masa muwafaqa ga tuba ba kuma inda halin waɗannan suke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu kan ya yace wa innal kadhib yahdi ila al fujur tana kaiwa ya zuwa ga fajirci to a cikin wannan ayar kun ga akwai bayanin irin halin ranar lahira harin da kafiri za su kasance a ranar lahira da kuma bayanin wato irin babban lamarin da ke cikin da yake suranta mana tsayuwarsu a gaban wutar jahannama kamun masu shige ta domin mu ji tsoron irin wannan makoma wannan lahira haƙun haka wannan surar da Allah ta'ala ya kawo mana haka za ta faru don haka ma Allah ya kawo ta da sigar mazi cewa har sirri abin ya riga ya afku saboda ta haƙuƙi da tabbas akan cewa wannan abin zai faru sannan kuma daga cikin abin da wannan ayar take nuna mana shine ilimin al a wajen Allah kamar ilimin al ne abin da babu shi a wajen Allah kamar abin da yake akwai shi ne sanin Allah da shi ga ai babu wannan abin da suke burin ma'adum ne ba za su dawo duniya ba ko amma gashi Allah ya sani ya ce walau rudu la'adu da an mai da su duniyar za su koma zuwa ga kafircin duk da ba su zo ba wato da za a kaddara wannan rashin zuwan nasu din a dawo da su to Allah ya san abin da za su shine kafirci kaga ma'adumi ne bai faru ba amma Allah ya san shi shi yasa wajen sifanta Allah akan cewa Allah ya san ma kana wa ma lam yakun in kana kaifa yakun Allah ya san abin da ya abin da ya kasance da abin da bai kasance ba idan ya kasance ya zai kasance saboda haka mu ga girman Allah jalla wa'ala don haka me za ka ɓoye ma Allah sanin wannan na Allah jalla wa'ala shi zai sa ka ji tsoronsa kasancewar ba za ka ɓoye masa komai ba na wanda yake gudana a cikin zuciyarka abin da ma baka san za ka yi ba Allah maɗaukakin sarki ya san shi ya san kuma idan za ka yi shi ɗin yaya zai kasance sannan daga cikin abin da wannan aya take karantar da mu wato mummunan illar a sifanta mutum da cewa makaryaci ne yaya mutum zai zamanto makaryaci tunda kaga Allah cewa yayi wa innahum lakathibun aka kawo su da sigan ismul fa'il wanda take nuni ala thubuti wal mudawama ta take nuni akan wato tabbaci wato sun sifantu da wannan sifar da ba sa ba ta wato har sun zamanto an sifanta da cewa makaryata wanda yake ba sa taba yin gaskiya domin eh, saboda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala zalul abd yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktabu inda Allah kadhaba mutum ba zai yi ƙarya ba ya zama to kullum yana karda don yin karya har sai an rubuta shi wajen Allah makaryaci to yayin da mutum ya zama to an sifanta shi da wannan sifa to kaga shine wanda yake koda koda ba a nan duniya ba ma ya ce zai tuba Allah ya ki masa muwafaka ga tuba da zai je lahira ya ga wutar jahannama a kaddar za a dawo da shi ba zai tuba ba kaga wannan shine mubalaga wajen rashin taufiki ga tuba din menene dalilin wannan saboda kadhibun ne innahum lakadhibun dan haka ƙarya mummuna ce dan haka mu kiyaye ta mutum ka kiyaye ƙarya ka kiyaye ƙarya babu kuma abin da zai tsirar da kai babu abin da gaskiya za ta kawo maka ko da kana ganin cewar wato akibarta ta kurkusa wato ba kyakkyawa ba ce wannan rashin sanin ka ne ƙarshenta shi ne kyakkyawa kuma ƙarya da kaɗan take farawa da kaɗan take farawa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa iyyakum wal kadhib ku kiyayi ƙarya fa innal kadhib yahdi ila al fujur wa innal ya yahdi ila nar domin ƙarya tana kaiwa ya zuwa ga fayar fajirci shi ko fajirci yana kaiwa ya zuwa ga wutar jahannam ya sheke shirewa ya zuwa ga wutar jahannam wala ya zalul abdu yakdhib wa yataharra al-kadhib bawa ba zai gushe ba yana karya kuma yana karda dan karya wato kaga ya fara da kadan da kadan kenan ko yana yi yana karuwa yana yi yana karuwa hatta yuktaba inda Allah kadhaba har a rubuta shi a wajen Allah makareci saboda ka kada mu zamanto cikin waɗanda za a yi mana wannan shaida kuma da ya yake yi da farawa kaɗan kaɗan Allah ya shirye mu قالوا إن هي إلا حياتنا إليها وما نحن بمبعوثين ولو ترى Allah ya ce wa qalu in hiya illa hayatuna duniya wa ma nahnu bimab'uthin kuma sun ce rayuwar bata kasance wata rayuwa ba face rayuwar mu ta duniya wa ma nahnu bimab'uthin kuma mu ba waɗanda ake tayar da su bane ranar alkiyama walau tara idh wuqifu ala rabbihim to da zaka gansu yayin da ake tsayar da su a gaban ubangijinsu qala alaysa hadha bil haqq sai ya ce musu alaysa hadha bil haqq shin wannan tsayar da ku a gaban Allah da aka yi da kuma abin da kuke gani na tashin alkiyama ba gaskiya ba ne ƙalu bala sai su ce eh gaskiya ne wa rabbina mun rantse da kai ya ubangijinmu ƙala sai Allah ya ce fa zuqul azaba bima kuntum takfuru to ku dandana azaba saboda kafircin da kuka kasance kuna yi wannan faɗan abin suke wannan atsafi ne akan abin da suke faɗa na ƙaryata alkur'ani mm. ah, wanda Allah ta'ala ya ambata mana cewa wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju wa minhum man yastami'u ilayka waj'alna a qulubihim akinnatan an yafqahu wafi fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin wannan kareta alkur'ani da suke da suke cewa in haza illa asatirul awwalin shine Allah kuma ya adafin wani sifa ta su da suke yi shine na wato kareta ranar alkiyama can sun kareta alkur'ani nan kuma suna kareta ranar alkiyama domin mutum kafiri fajircinsa ba zai tabbata ba ya kafirci yadda yake so sai ya karyata ranar alkiyama bal yuridul insanu bal yuridul insanu mutum so yake ya karyata abin da yake gabansa shine ranar alkiyama domin ya miƙe kafa ya kafirci yadda yake so Allah ya ce sun ce in hiya illa hayatu na duniya rayuwar ba wata rayuwa bace sai rayuwar mu ta duniya a watansu ayoyin Allah ta'ala ya karar cewa suna cewa na mutu wa na haya muna rayuwa mu mutu wato babu wani abu sai wani rayuwa ta duniya bayan mutuwa waye je ya gano abin da yake bayan mutuwa haka zaka ji suna cewa waye gano abin da ake yi a cikin mutuwar wa ma nahnu bimab'uthin kuma mu bayan wato sun ce rayuwar ta duniya ce kawai suka ƙara ƙarfafa wannan da cewa ba za a tashe mu domin wata rayuwa ba wato ma'ana babu wata rayuwa ta daban in ban da rayuwar duniya kuma ba za a tashe mu ba domin wannan rayuwar ta daban saboda haka sun yi nafayin samuwar rayuwar idan ma har akwai ta to sai dai waɗansu mutane can su je su amma mu ba za a tashe mu a kai mu zuwa ga can ba saboda haka sun yi nafayin sun yi inkarin ikon Allah kan alal ba'asi akan cewa shine zai tayar da mutane ranar alkiyama kuma wannan kora rayuwar duniya wannan shine aqidar kafirai shine aqidan kafirai kora rayuwar lahira shine aqidar kafirai a dukkan dukkan dukkanin nau'insu waɗansu suna cewa rayuwa a nan duniya take idan mutum ya mutu to ransa idan ya tashi idan mutumin kirki ne sai ya dawo a sufar watakila ko wani sai ya dawo a sufar ko zaki wanda sai dai ya kashe ba a kashe shi ba amma idan ko ba mutumin kirki ba ne sai ya dawo a sufar wato barewa wadda zaki zai kama ta ya cinye ta ko ya dawo a sifar jaki wanda za ta dora masa kaya ta shan wahala wato ruhi ne yake canzawa daga ruhin mutum idan ya mutu sai ya koma kiyashi ko jaki ko zaki ko doki hmm, ko makamancin wannan duk wannan yana daga cikin inkar inkari da ranar alkiyama da cewa dai wato rayuwa a nan duniya take yanda ku duniyan nan take kai ka san mai karewa ce tunda duk abin cikin ta kana gani yanda yake karewa mai karewa ce ba abin da yake dawwamamme a cikin duniya to amma wannan duk yana daga cikin abin da yake kafirai suka riga wato suka bi shaidanu suka bi san ransu akan inkarinsa kuma suke karyata manzanni suke karyata saƙon Allah ta'ala da manzanni suka zo da shi to Allah ta'ala sai ya bai ce zai yi inkarin wannan da wata hujja ta hankali ba Allah maɗaukakin sarki sai ya yi inkari da gaskiya wata da ƙarfin gaskiya da wa'azi don ba komai ne wato mu rinka kula da uslubin alkur'ani nan Allah maɗaukakin sarki bai zo ya kawo hujjoji da zai nuna kan cewa duniya za ta ƙare ba kuma za a tayar da su sai Allah maɗaukakin sarki kawai ya kawo da wa'azi da abin da zai kwankwashi zuciya saboda alkur'ani ba hankali kawai yake muhataba ba alkur'ani yana muhatsabar fitra asalin halittar mutum wanda daga cikin abin da asalin halittar mutum take shine kan cewar shi bawa ne yana jin tsoron ubangijinsa ya san cewa akwai wani wanda yake da ƙarfi sama da shi kuma babu abin da zai sanya shi zuciyarsa ta ji daɗi sai dai ya ji kan cewa shi karɓaɓɓe ne abin yarda ne wajen wannan ubangijin nasa sanin Allah fitura ne darura ne to don haka Allah maɗaukakin sarki sai ya kawo ya yi muhataban fitran nan ya ce walau tara idhu kifo ala rabbihim da za ka gansu yayin da ake tsayar da su a gaban ubangijinsu wannan ubangijin da kuke jinsa a cikin zamirinku kuke jin kan cewar wato ba ku zamanto haƙiƙanin wato mutane ba hakikanin halitta ku ta tabbata sai kun zamanto masu bauta a gare shi to da za ka suranta yayin da waɗannan da suke inkari za a tsayar da su a gaban ubangiji su kuma bai ce walau tara yuzuqifu ala allahi ba bai ce yayin da za da za ga yadda ake tsayar da su a gaban Allah ba sai ce ake tsayar da su a gaban ubangijin su dan a suranta halin bawa yayin da ya yi laifi aka zo aka tsayar da shi a gaban sayyadinsa yaya zai kasance su ma wannan kamar waccan ayar idu qifu alan nari da ake tsaye da su a gaban wutar jahannama wa yake tsaye da su mala'iku da umarnin Allah kuma ba koro su ake yi har a zo da su wajen inda za su tsaya inda Allah zai ce a tsayar da su yanda Allah ta'ala zai tsaya ya musu magana ba tare da tafinta ba kamar yadda manzon Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda daga cikin ku face yayi magana da Allah babu wani tarjuman ba mai fassara tsakanin su to Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya da zaka ga halin yayin da ake tsayar da su a gaban ubangijinsu. to da kaga da kaga hali wanda yake mai tsananin gaske qala sai ubangijinsu ya ce musu nan ma sai aka kawo sigar madi cewa har Allah ya faɗa musu ba wai zai faɗa ba ne. saboda ganin kan cewar tamkar ya riga ya afku tunda wato ƙiyamar kamar yadda Allah ta'ala yake ɗauko mana kamar fim ne kuna ganin yadda ake yin fim da aiko za a zo a nuna maka ga abubuwan da ake yi to tamkar haka za a ake ɗaukowa Allah yake nuna mana a cikin alkur'ani ga duk wanda yake da imani yana suranta ga abin yana afkuwa a zahiri wato har yana har ya afku din ma yanzu Allah ne yake bamu labari Allah sai ya ce Allah ya ce alaysa hadha bil haqq shin wannan ba gaskiya bane wannan shine haqqul yaqin dan da ana gaya mana labari ne ana gaya mana muna ganin sa a muna ganin sa da wato a yaqinin ilimi na zuci to yayin da kuma muka gan shi mu'ayanatan to shine ainul yaqin da yayin da muka zamanto kan cewa mu ne a cikin sa ba gani muke waya faruwa ga waɗansu ba mu ne a cikin sa to wannan shine haqqul yaqin ka san ba abin da zaka yi inkari a lokacin nan ba zaka yi inkarin sa ba alaysa hadha bil haqq qalu bala sai ce haka ne ya ubangijin mu gaskiya ne wannan shine gaskiya wa rabbina kuma su rantse da Allah to Allah ta'ala sai ce fadhuqul azaba bima kuntum takfurun ku dandana azaba saboda abin da kusance kuna kafirta kuna yi na kafirci wato cewa kenan azabar azaba ce ta wanda ya kafirci ita ce wanda yake azaba wanda yake bata yankewa azabar wanda yake yayi zalunci da sabo inda da asalin imani tana zuwa ƙarshe tana zuwa ƙarshe amma ita ma ba ita ma ba azaba ce mai sauki ba ba azaba ce mai sauki ba domin yan wuta waɗanda yake za wanda suka suka azabtu a cikin wuta amma suna da asalin imani amma Allah madaukakin sarki amma sun yi ma Allah laifi da Allah zai musu azaba da wannan laifin za su fito daga cikin wuta bayan sun to kamar gawayi ba da an kano humama sun kone kurmi sun to kamar gawayi sannan a jefa su a cikin wani kogi wanda ake ce masa baharul haya naharul haya kogin rayuwa sai su tsuro a cikin jahannama kamar yadda wato a tsiro yake tsurowa yayin da ruwa yake kora shi kaga yanda yake a cikin kogi za ga wani waje za ga ciyayi suna fitowa to haka za su rinka tsurowa a cikin aljanna bayan an sa su a cikin wannan teku amma waɗanda ku azaba su saboda kafirci ce ita azaba ce wadda ke ta dindindin wadda ba ta karewa Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu da ita قد خسر الذين

Allah ya ce qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah hakika waɗanda suka ƙaryata da saduwa da haduwa da Allah sun sun tabi sun yi asara hatta idza ja'atuhum as-sa'a har sai yayin da sa'ar alkiyama ta zo musu wato yayin da e, e, idan sa'ar alkiyama ta zo musu baghtatan wato barabe ba ba wato lokacin da ba sa tsammani albagta shine abin da ya zo maka bila tarakku baka tsammanin zuwansa wala ilam babu sanarwa wala abin nan wala alama babu wata alama wadda za ta nuna maka abin zai zo to haka sa'ar alkiyama take zuwa saboda haka wai waɗansu ka ji suna cewa abin nan ka ji suna cewa wani ya je ya gano an yi lissafi duniya sauran mata shekara kaza da shekara kaza duk makareta ne sa'ar kiyama la ta'tikum illa baghta haka Allah ya ce ba za ta zo muku ba sai baghta al shine abin da ya zo maka bila tarakkub baka kiwon sa kana cewa to sauran kwana daya sauran kwana biyu wannan shine almutarakkib kenan ka san abin zai zo wala i'lam babu sanarwa a ce muku to ku shirya sa'ar al kiyama za ta zo wala zuhuri alama babu wata alama babu wata alama saboda ka alamomin sa'ar alkiyama na cewa ta kusan zuwa ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ashratus sa'a amma ba abu ne wanda yake nuna kan cewa gobe za ta zo ko jibi za ta zo ba la ta'tikum illa baghta to Allah ta'ala ya ce hatta idza ja'atu musa'atu baghta idan sai sa'ar alkiyama ta zo musu barabe qalu ya hasratana sai su ce ya tsananin nadaman mu alhasra shine annadamu shadid wato ya nadaman mu mai tsanani alama farratuna fiha akan wato tafriti da yi sake da mukai fiha a cikin sha'anin sa'ar alkiyama wato mi mata tanadi wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim alhali a wannan halin da suke kira ma kansu wannan nadamar suna dauke da nauye-nauyen su akan bayayyakin su al-awzar wato shine al afqal nauyi ishara ne ga wato laifuffuka domin laifuffuka din nan za a mai da su ajram jurmi ne nauyi ne wanda yake mutum zai saba a jikinsa ya dora wato suna ɗauke da wannan nauyin a lokacin ne za su rinka yi kansu na dama cewa yaya aka muka yi ma kanmu tafriɗi muka yi sake a kan yin tanadi ga wannan sa'a ta alkiyama ala sa'a ma yazirun Allah ya ce tur da abin da suke ɗauka na wannan nauyin na laifuffukan da suke ɗauka tunda kuwa ko shi wanda yake da wannan duk da yake aikinsa ne amma yana neman ya barrantu daga gare shi saboda abu ne wanda yake duk da hannun mutum ne ya yi amma ya abin da ya kai shi ya zuwa gare shi ya wailat ya hasratana alama farratna fiha waɗansu sun fassara zamirin na fiha a akan rayuwar duniya wato suna kira ma kansu nadama akan tafridin da suke a rayuwar duniya domin a rayuwar duniya ake ake tanadi domin samun kyakkyawan tsira a cikin ranar alkiyama to idan mutum ya saki ya zama to yayi tafridi har rayuwar ta kare shikenan rayuwa ita ce jarinka ka ita ce jarinka da ita ce zaka nemi kyakkyawan makoma saboda haka yayin da mutum yayi saki har ta zo ta wuce yayin da mutum ya saki har ta zo ta wuce to shine nadama mai nadama wanda babu ta ka an ka tuna yayin da mutum ya zama tokan cewar an sa shi a cikin kabari an sa a cikin kabari ga cututtuka da ya mutane ga haƙoƙin Allah da ya tozarta ya yi tunanin cewa ina ma a ce an ɗan ƙara masa ko da 'yan sakan ne ya samu duk ya fita ya daga wannan da mutuwa ta zo masa ta tambaye tsammanin za ta zo ba da tanadi ta zo masa ba yana cewa zai yi zai yi kwatsam sai ta zo wace nadama ce ta kai wannan nadamar ka suranta abin da za ka gani ka zuba akwai komawa baya babu zancen komawa baya to ballantana kuma ta wadda za ta zamanto a ranar alkiyama yayin da mutum za yayin da ake hura kaho wanda ya to kan cewa kowa a cikin wannan sha'anin yake nan an ambaci liqa'ullah saduwa da Allah Allah ya ce waɗanda suka karyata da haɗuwa da Allah sun yi asara asarar da ake nufi ita ce asarar lahira domin ta yiwu a duniya su rinka ganin ba su yi asara ba sun karyata Allah sun karyata haduwa da Allah amma kuma Allah maɗaukakin sarki ya musu istidraji ya ba su mulki ya ba su duniya ya ba su mutu'a jin daɗin duniya saboda haka asarar da ake nufi asarar lahira ce kuma shi yasa ana batun asara ita ce ainihin asara wadda take a wajen Allah dukkan jin daɗin da mutum zai yi in za a auna shi da asarar lahira bai kai komai ba shi yasa Allah ta'ala ya ce hakika sun yi asara wato bi ghaddin nazar ba tare da la'akarin halin da suka kasance a nan duniya ba kuma aka ambaci haduwa da Allah abin da ake nufi da haduwa da Allah shine ranar alkiyama shine haduwa da Allah ranar alkiyama saboda kowa za a tsaye da shi a gaban Allah jalla wa ala ambaton haduwa da Allah ya zo a cikin alkur'ani wurare daban-daban sawa'un wajen muminai da kuma wajen kafirai su mumine ana cewa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wanda duk yake kaunar haduwa haduwa da ubangijinsa to yake kyakkyawan aiki kada kuma yayi shirka da ubangijinsa kuma Allah ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahumun nar waɗanda ba sa kaunar haduwar mu haduwa da mu suka yadda da rayuwar duniya suka nutsu da ita kuma suke gafaluwa ga barin ayoyinmu waɗannan su ne 'yan wuta kaga ba sa kaunar haduwa da Allah to shi yasa Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wanda yake son haduwa da Allah to Allah zai so haduwa da shi wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu wanda kuma baya yake kin haduwa da Allah Allah shi ma yana kin haduwa da shi sai sahabbai suka ce ya rasulullah ai kowa baya son mutuwa kulluna nakrahu al-maut to kuma za a hadu da Allah ba a mutu ba to an ce wanda baya son haduwa da Allah wanda baya wanda yake kin haduwa da Allah saboda haka wanda yake kin mutuwa ya shiga cikin wannan kenan kuma ba za ka so haduwa da Allah ba sai ka so mutuwa shi ne sahabbai suka ce wane ne a cikin wanda baya son mutuwa wanda yake son mutuwa ya rasula dukkan mu muna kin mutuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a wannan ba shine ma'anar ba ma'anar yayin da mai albushir ya zo ma mumini ya masa bishara da abin da zai samu idan Allah ya ɗauki ransa lokacin da ran mutum ya sauka lokacin da mala'ikun mutuwa suka zo ɗaukan ran mutum idan mumini ne za su zo masa da bishara cewa ga abin da zaka je ka samu ga abin da zaka je ka samu to a habba liqa Allah sai so haduwa da Allah so shi ma Allah ya so haduwa da shi shi ka kafiri idan suka zo za su nuna masa to ga mako makafa ga abin da zaka samu sai ya ki haduwa da Allah ya ji baya son mutuwar ta zo baya son haduwa da Allah to shi ma sai Allah ya ki son haduwa da shi to gashi kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana yaya za mu so haɗuwa da Allah ɗin faman kana yarju a rabbihi falyamal amalan salihan wala shirik bi ibadati rabbih ahada wanda duk yake son yake ƙaunar haɗuwarsa da Allah falyamal amalan saliha yake kyawun aiki kuma kada ya shirka da Allah da wani a cikin bautarsa kada ya riya a cikin aikin da yake yi الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الله تعالى يتي وما الحياة الدنيا إلا لعب ita rayuwar duniya ba komai bace face wasa da lahu wasa da wargi Waladdarul akhira kuma gida wanda yake na lahira wallahi shine mafi alkhairi na yattaqun ga masu tsoron Allah afala ta'qilun dan haka ku waɗanda kuke cewa in hiya illa hayatuna duniya da sauran kafirai afala ta'qilun dan don ba ku hankalta ku gane kan cewa wannan rayuwar ba ba a yi ta dan dawwama ba tunda dan dawwama ce da ba za ku zamanto kan cewa kun tsaya kawai sai wargi da wasa kuke ba menene ma'anan alla'ib alla'ib shine wato abin da yake dukkan abin da yake ba shi da wata ba da wata ba shi da wata gaya ba shi da wata manufa ba wani amfani da zai kawo ba wata cuta da zai kawar kamar abin da yaro yake yi kamar wasan yara kaga yaro ba yana yi bane dan a bashi maki ko dan a ce za a bashi alawa ko dan a ce ba za a kai shi ba za a yi masa bulala ba ba don kawai haka kawai yake yin sa shi yasa ma aka ce al-la'ib daga daga lu'ab ne kamar yadda yaro yake kwara yake kwararo da yawo yake kwararo da yawo to haka al-la'ib yake abu ne wanda yake bashi da wani ma'ana ko bashi da wata manufa shi ko Allahu shine abinda mutum zai yi wanda yake <coughs> wato ba zai sha wahalar wahalar da kwakwalwarsa ba akan yinsa amma yana yinsa domin ransa yana so kamar misali kamar farauta ba wai don kana so ka ci abinci daga farauta ba kana da kudinka kana da abincinka amma ka ga mutum ya bi zomo ko ya bi kurege ya kwana da kwanaki yana bin ba don cewa in ya kama ku zoman nan ko ya kama kuregen nan zai je ya sayar da shi ya biya wata bukata ba a'a kawai don ya ji daɗi don jin daɗin wannan shine allahau wannan shine allahau saboda haka kaga akwai al-la'ib wanda yake ba lahau ba shine abin da yara suke yi yara suna yin wasa ba wai dan su maganin wata damuwa da ke cikin zuciyarsu ba a'a dan kawai su yara ne haka kuma suke yin wasan allahu kuma yana zaman a wajen kamar caca ga wanda yake ba neman kuɗi yake da cacar ba kaga ba wani amfani yake nema ya kawo ba kawai dan dai ya ga kan cewa wato ya cika lokacin ya cika lokacinsa saboda baya ganin in yana zaune din zai ji kunci ya dame shi bari ya abin da zai wargi da shi wanda yake ba sai ya bata kwakwalwarsa ba yayi tunani yayi karfin kokari wajen yin sa haka zalika kamar a irin farauta da muka kawo misalin sa to rayuwar duniya kenan babu wani ba wani abu ne a cikin ta illa wannan ma'ana na abin ake wato jin dadin da ake nema a duniya za ka ga jin daɗin da yake komawa zuwa ga ɗayan waɗannan Allah ibu wallahu shi jin daɗin da mutane suke nema a cikin rayuwar duniya amma sauran jin daɗi na kamar abin da za a ci da abin da za a sha da sauransu wannan kamar larurar rayuwar duniya din ce larurar domin wanda yake ci mai daɗi da wanda yake cin wanda kawai zai miƙar da jikinsa dukkaninsu dai wannan bukata ce buƙatar abin da za ka ci don rayuwar taka ta miƙe amma wato mutu'a da ake nema a duniya duk yana komawa zuwa ga wannan shan giya ne da a, sha'awar mata dukkaninsu yana komawa zuwa ga wannan to ita rayuwar duniyar da suke cewa ba ta zama ita rayuwa ga baki ɗaya ba wata aba ba ce illa rayuwar duniyar to wannan ne fa a cikinta ita rayuwa ta duniya to ta yaya za a yi kuwa Allah maɗaukakin sarki wanda yake shine wanda ya wanda ya ɗaukaka ya tsarkaka gabarin wargi da wasa a ce yayi rayuwa domin wannan ya san kan cewa wannan kuskure rayuwar duniya din nan ga kafirai ne take Allah ibu wallahu amma ga mumine ba haka take ba domin nan wajen wato noma rayuwar lahira ce shi yasa mumini ya zamanto kan cewa ba zai zamanto mumini sadiqul imani ba sai ya zamanto mai bijirewa mai kawar da kai ga barin wargi da wasa walladina hum anil lagwi mu'ridun wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama daga cikin sifar su wa idza marru bil lagwi marru kirama idan suka wuce lagu shine wato wargi abin da yake bashi da wani amfani marru kirama sai su wuce suna masu daraja kansu kan cewa ba ba hanyar su bane domin waɗanda suka mai da rayuwar duniya in hiya illa hayatuna duniya na mutu wa nahaya su ne suke ganin wannan kun ga wanda yake nuna kan cewar yanzu yadda muka yi musharaka tare da arna tare da kafirai wajen wasanni wajen kalle-kallen bal da wajen kalle-kallen filafilai ya nuna kan cewa mun zama tutan kansu kenan mun zamanto tamkar su mun mai da rayu su kuma fa su ne suke cewa in hiya illa hayatuna duniya to mu ma haka muke cewa kenan in hiya illa hayatuna duniya amma wanda yake lahira da gaban sa yaushe yake da lokaci da zai zo ya mayar da rayuwa a haka shi yasa sai Allah ya ce wala darul akhiratu khairun lil ladina yattaqun kuma gidan lahira wallahi shine mafi alkhairi ga masu alladina yattaqun masu tsoron Allah nan an kawo sifar takwa domin ai nafayin cewar waɗanda suka mai da rayuwar duniya ita ce komai su ba masu takawa bane kuma kun san sifan masu takawa hatta a lokacin jahiliya abu ne wanda yake masu jahiliya suke alfahari da wannan sifa suke gani wata sifa ce ta wato mutanen kirki masu takawa wanda yake a yana mai tsantseni a rayuwa wanda ko komai zai je yayi an san wato ba mutumin kirki bane amma wanda yake zaka ga yana tsare kansa daga cin haƙƙin mutane yana tsare kansa daga alfasha yana tsare kansa daga abin rashin mutunci hatta a lokacin jahiliya ana ganin sa mai daraja hatta a lokacin jahiliya kuma ko yanzu ne ko yanzu ne za ka ga kan cewa mutumin da aka san kan cewa shi alfajiri ne shi baya tsantseni daga gabarin haƙƙin mutane da kuma wanda aka san kan cewa mai tsantseni ne mai kaffa kaffa ne domin shi ne ma'anar taɓawa kaffa kaffa mai kaffa kaffa ne sai ga ana cewa wannan shi ne mutum in za ka yi mu'amala ka yi mu'amala da wani saboda an san kan cewar ba zai ci haƙƙin mutane ba to sai Allah ta'ala ya ce to gidan to lahira ga wa'annan ne masu tsoron Allah wanda yake a cikin wannan akwai nafayin kan cewa akwai tabbatar da kan cewa babu rabo a lahira ga wanda suka mai da rayuwar duniya ita ce kadai rayuwa afala taqilun sannan Allah ta'ala yayi wa'azi ya ce afala taqilun dan me ba ku hankalta kun ga alqur'ani yanda yake kira kan mu ringa amfani da hankali mu ringa amfani da hankali yaya zaka sanya daya abin da yake rayuwar duniya wacce take ta wargi da wasa ka sanya ta da rayuwar take ta dindindin ita ce falahira nuna kan cewar rayuwar duniya din nan ba komai bace shine kan cewa za ta kare saboda haka idan ni'ima ce idan ni'iman nan ta kare ba ta to ni'ima ba tunda za ta kare komai yawanta to saboda haka taya za ka kamanta ta da lahira to kaga wannan duk amfani da hankali ne to kuma alkur'ani sai ya ce mana afala ta wato ma'ana dan me ba za dan me ba za mu yi amfani da hankalin mu ba wanda yake nuna kan cewa addinin musulunci addini wanda yake dace da hukuncin hankali shi yasa kaga ga malaman mu suke rubuta tafai suke cewa muwafaqatu sarihil manqul mutabaqatu sahihul manqul li sarihil ma'qul dukkan wani abin da yake na wahayi sahihi ko aya ko hadisi ingantacce to zai yi daidai da abin da hukuncin hankali lafiyayye ya tabbatar da shi ba a samun tufka da warwara tsakanin hukuncin hankali tabbatacce lafiyayye shine sarihul maqul da kuma abin da yake sahihi a cikin nassi na alkur'ani ko hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a cikin wannan akwai kira kan cewa mu ringa amfani da hankalinmu dan haka duk abin da zai gusar da hankali shari'a take yaki da shi duk abin da zai gusar da hankali ba shari'a ba ta da shi ba domin tsara hankali yana daga cikin daruriyat yana daga cikin daruriyat a ce wai yau gashi hankalinka ya gushe baka san la ilaha illallah ba domin wanda ya sha abun maye hankalinsa ya gushe hmm? me ba zai iya faɗa ba ku duba lokacin kafin a hana kafin a hana shan giya lokacin da waɗansu sahabbai suka sha giya wani tashi zai musu sallah ya karanta kuliya a yuhal kafin wuce a abudu ma ta abudu ina bauta ma abinda kuke bauta ma to gushewar hankali ce za ta kai mutum ya zuwa ga irin wannan aika aika shi yasa shari'a ba ta da shi ba ko da giya ko da abun maye ko da abun sholusho Ah, ko daga abin ka dagi dukkan wani abin da zai gusar da hankalinka ya zamanto kan cewa baka san sama ba baka san kasa ba in ko baka san sama ba baka san kasa ba baka san ma a ina kake baka san kai waye ba to baka san Allah ba a wannan lokaci shi yasa wato urwata bin zubair al kabir lokacin da ya lokacin da ya yanke lokacin da ya samu irin ciwon nan na ah, na cin sukari wanda aka ce sai an yanke kafar sai aka ce to za a sa masa banji wanda zai gusar da hankalinsa ba kamar wanda ake sawa banji na yanzu ba da ake sawa ya sa mutum bacci hmm. a wannan in za a yi mutum tiyata ana sa masa abin da zai sa shi bacci bacci ne wanda yake hatta za a sanya hatta hatta wato dukkan jikin na kama ba zai rinka aiki ba tunda hatta shakar numfashi sai inji ne zai rinka yi maka su wancan banjin da ake sawa wanda zai gusar da hankalin kai ya zama tukan cewa baka da ihsasi baka ji baka ji ha ka ma za ta gushe tunaninka sai ce a sanya masa abin da zai sanya shi ba zai san la ilaha illallah ba ya ce shi bai yadda ba ya ce ku bari sai na tashi sallah in na tashi sallah sai ku zo ku yanki saboda yayin da yake sallah ya shagaltu da fuskantar Allah jalla wa ala har baya jin wannan wannan kada ku ɗauka tatsuniya ce wannan abu ne wanda yake sahihi imanin bai kai ya zuwa mai wannan ba imanin bai kai ya zuwa mai wannan ba amma kada ka ce ba wanda ya isa yi don wannan riwaya ta tabbatar an ruwaito shi da isnadi da asanid ingantattu ya abu aka yanke masa kafa lokacin da yake yin wannan bai da amma kaga a shahid abin da yasa na kawo mana wannan kissar shine kan cewar abinda ma bukata ce take kawo shi kuma wani bukata ma wata ke talarura. shine domin in ba a yanke kafar ba ciwon haka zai ci sa har ya halaka shi saboda haka larura ce amma duk da wannan larurar bai yadda a gusar da bai yadda a gusar da hankalinsa ba saboda me saboda kada a ce ya shiga cikin wani hali wanda yake bai san la ilaha illallah ba bai san Allah ba a cikin wannan hali kana da rai ka shiga cikin halin da baka san Allah ba babu musibar da ta kai wannan saboda haka mu kiyayi abin da zai gusan mana da hankali domin kuna ganin abubuwan nan na maye inda suke sawa mutum ya ra mutum ya zamanto kan cewar yayi hasirar duniya wal akhirah yayi asarar duniya da lahira a duniya bai tsina ma kansa komai ba ballantana kuma a lahira to muna gani yadda alkur'ani yake ta kiran mu mai amfani da hankali saboda haka wanda ya nuna kan cewa dukkan abin da ya tsara hankalin mu muhimmi ne kuma sha'anin kayan mayan nan fa abin takeici kwanaki a cikin jarida aka nuna kan cewa babu inda ake kwasar kayan maye a Najeriya irin Kano ba inda ake cinikin kayan maye irin kano ba inda abin ya kai ba kawai ga ba kawai ga, ga, ga, ga maza ba hatta mata da suke zaune a cikin gidaje mata a cikin gidaje sai shan maganin tari suke yi don su sanya ma kansu maye wai yanzu kodin ma ake sha yau a cikin jarida in kun karanta jarida za ku gani a wajen mata kuma idan mata mun san mata suna cikin halin matsi daga mummunan halin da maza suke musu daga zalincin da maza suke musu suna za ka same su suna cikin takura da kunci to takura da kunci babu maganinsa sai a wajen Allah ba za ka samu maganinsa a cikin abin da zai gusar da hankalinka ba ko ya sa maka annashawa ba za ku samu wannan ba kuma irin wannan damuwar abu ne wanda yake yana tare da rayuwa shi yasa za ga daiwa daga cikin addu'o'in da sahabbai suke nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu addu'a da take maganin bakin ciki da damuwa saboda ka nuna kan cewa tare da matsayin da suka kai na kusanci ga Allah wannan bai sa ba sa samun damuwa ba dan jarabawa ce da haka ne zaka samu samu karbuwa wajen Allah wani Allah ya bashi lafiya ya bashi dukiya amma kuma Allah ya yi nufin sai ya jaraba shi ta hanyar bakin ciki bacin rai akan akan akan matarsa kullun suna tashin hankali yana cikin bacin rai ta samu sawon jini wani ko bacin rai ne akan 'ya'yansa wani bacin rai ne akan sha'anin kasuwancinsa saboda haka alhammu wal gham mutum baya tsira da shi da yawa daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya koya masa habbai addu'o'in maganin hammu wal gham ne saboda haka kullun cewa innan azkar din gashi nan a cikin hisnul muslim kuna gani su la ilaha illallah halimul azim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard rabbul arshil karim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir allah rabbi la ushriku bihi ahada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika har zuwa karshen wannan duk addu'o'i ne da yawa da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da zai maganin damuwa ba abin da zai sanya maka maye ba ya gusan maka da hankali ya zamanto baka san Allah ba gashi Allah yana cewa afala ta da me ba za ku amfani da hankalinka ba to idan ba mu da hankalin da yaushe mu yaushe mu dabbaka wannan wasiya ta Allah jalla wa ala saboda haka mu kiyaye abin da zai gusan mana da hankali na'am ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين الله تعالى yayi yana yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rarrashi da ban hakuri da ta'aziyya akan irin abin da ya fuskanta na wannan mu'amala da kafirai suke da shi su zo wajensa don su je alkur'ani amma su tashi su karkaɗe tufa su ce in hiya illa asatirul awwali su kori mutane su tattashe su daga inda yake daga inda yake musu bayanin alkur'ani saboda suna da sulɗa a kansu su kore su don makada a saurare shi abin da yake faɗa yake ganin kan cewar shine abin da zai tsoratar da mutane kan hasi imani shine tsoratarwa da ranar lahira ce babu wani ranar lahira rayuwar mu ce nan kawai saboda haka duk abin da ya kai na izgili da kaskanta abin da yake babba a wajensa sun riga sun yi kuma wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam yana damunsa yana damunsa har Allah ta'ala ya ce la'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini la'alla zaka je ka halaka kanka har ka wato har ranka ya fita saboda ba zaman to mu'minai ba la'allaka bakhi'un ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa la'alla zaka kashe kanka dan bakin ciki dan saboda ba su yi imani da wannan hadisin ba wannan alqur'ani to shi yasa sai Allah yake bashi hakuri yake cewa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun lalle mun sani innahu la yahzunuka alladhi yaqulun haqiqa abinda suke faɗa yana sa maka bacin rai yana sa maka huzun damuwa da bakin ciki fa innahum la yukadzibunak to su fa ba kareta ka suke ba walakin na na bi ayati llahi yajhadun sai dai azzalimai jayayya suke yi musu suke yi da inkari da ayoyin Allah wannan ba abin da ya kai shi eh, wato rarrashi a nuna masa kan cewa ba gajiya waye ba wajen bayani ba kasa waye ba wajen bayani ba kuma yana da mummunan tarihi ba ne da za a ce shi mara gaskiya ne da har za a ce yau wai an ya da saƙo daga Allah a ce ya rasa wanda zai makarya sai Allah ga wanda yake mai gaskiya wannan yana damunsa mai gaskiya idan aka ce ya yi ƙaryar da bata kai ta kawo ba ma yana damunsa ballan tana a ce ya yi babbar ƙarya ƙarya ga Allah to sai Allah ya ce masa fa innahum la na. ba kareta ka suke cewa ba cewa suke kai makareci ba ne sun san kai al'amin ne walakin na zalimi na bi ayatin lahi ya jihadun sai dai azalimai suna aljuhud shine kai inkarin abu bayan ka san shi hmm. kai inkarin abu bayan ka san shi ka san gaskiya ne shine aljuhud suna karyatawa ne suna yin jaye suna karyatawa ne bisa suna sane da ayoyin Allah wato kenan kun ga waɗannan ba mutane ba ne waɗanda suke amfani da hankalinsu wala waɗanda suke da wani abu na sauran addini ko kunya ko sanin gaskiya tunda sun san gaskiyar sun take abin da ya faru kun ga kenan tsakanin a manya-manyan kafiran quraish kamar yadda jiya muka ambata kan cewa suna zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saurari karatunsa su akhnas da su abu sufyan da su abu jahal da su utbata da amir ya'yan rabi'a idan suka haɗu za su zauna su ji karatun nan har sai gari ya waye har sai asuba yana kiyamun lail tsawon daren nan suna ji sun kasa tafiya idan sun bari sai haɗa hanya ta haɗa su su ce me ya kawo ku ai ga abin da muka zo muka ji ga abin da muka zo muka ji har sai ahana zai ce zai bi su da suka suka yi sau daya suka sake haɗuwa suka ce ba za su sake ba suka sake haɗuwa suka ce da aka yi na uku sai ahana zai ce zai bi su daya bayan ya je ya samu abu su yace wannan abin da kake ji daga wajen Muhammad me matsayinka akai yace wallahi na ji abu wani abu na sani wani abu ban sani ba yace to ni ma dai haka nake ji wani abu wanda yake sananne ne karbabbe ne ga zuciyata wani abu kuma zuciyata take karbarsa sai je wajen Abu Jahal ya same shi yace mu da Banu Abdumanaf mun yi gasa sun ciyar mun ciyar sun shayar mun shayar sun kawo dawaki lokacin da za a je yaƙi mu ma mun kawo kwatsam sai suka ce akwai annabi a cikinmu ina za mu samu wannan har sai da muka kai mun zo daidai kafada da kafada wa kunna kafarasai rihan kamar dawakin da ake gudu da su wato sun zo sun yi daidai wa daida za su ci gasa tare sai su kwatsam suka zo mana suka ce a cikinmu akwai annabi ina za mu samu wannan wallahi ba za mu yadda ba har abada saboda kaga kenan abin ba gaskiya bace ba hujja bace ba hankali ba ne wato hasada ce hasada ce wannan riwaya haka ta zo a cikin tarihi a cikin aka haka malaman tarihi suka rawaito da isnadi ingantacce kuma irin waɗannan riwayoyi ne waɗanda suke su waɗanda suka su daga cikin kafiran waɗanda suka musulunta daga baya su suke bada labari kun ga da yawa daga cikin abubuwan da suka faru ga Abu Sufyan lokacin da yake kafi lokacin da bai musulunta ba bayan ya musulunta yazo yake kawo hadisin kamar hirar su da Hirakal da sauran abubuwa wanda suka kasance suna yi yayin da suke kafirai saboda haka duk waɗannan riwayoyi din sun zo ba kirkiro su aka yi ba aka ce su Abu Jahal sun yi a haka suka yi kuma suke tabbatar da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Alkur'ani sannan Allah jalla wa ala yace walaqad kudhibat rusulun min qablik duk wani yana daga cikin rarrashi da Allah yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa an ƙaryata manzanni gabaninka fasabaru ala ma kudhibu suka yi haƙuri akan ƙaryata su da yi hatta a atahum nasruna har sai da nasarar mu ta zo musu wala mubaddila li kalimatillah babu mai musanyawa ga kalmomin Allah abinda Allah ya hukunta cewa shine sunnarsa babu mai canza ta wala qad ja'aka min naba'il mursalin kuma hakika labaru na manzanni ya riga ya zo maka ka ji yadda Allah ta'ala sunansa ta kasance tare da su waɗansu sun daɗe walaƙar arsala nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf illa 50 muka turo annabi mu nuhu ya zuwa ga mutanen sai ya zauna a cikin su sanatin illa 50 ama shekara dubu ba hamsin ya kira su wa inni da wa inni da autuhum jihara thumma inni alantu lakum wa asrartu lakum israra ga sunan dai ayu yan uslubi daban-daban na kira yayi musu yace ya rabbi inni da autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra duk yana daga cikin naba'il mursalin da Allah ya ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad kudibat rusulun min qablik sabaru ala ma kudibu suka yi hakuri akan kareta su da aka domin Allah ta'ala ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri cewa ba kai ne na farko ba wannan ita ce hanyar annabawa kuma gashi akan ta kake sun yi hakuri dan an kareta su saboda haka wanda yake nuna kan cewa babu magani na wannan hakurin fasabaru alama kudhibu suka yi hakuri akan karyata su da aka yi hatta atahum nasruna ha sai da nasarar mu ta zo musu wanda ya nuna kan cewa nasara ba ta zuwa sai da hakuri wa annan nasra ma sabr haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace nasara tare da hakuri take haka kawai Allah ya baka nasara bai jarraba ka ba ya ga kan cewa ya za ka kasance yayin da kai nasara waɗansu mutane in Allah ya ba su nasara sai su to lokaci na su nuna jabberanci amma waɗanda yake in sun Allah ya ba su nasara nasarar za ta zama to nasarar Allah ce sai abinda Allah yake so to sai Allah ya jaraba su sai Allah ya jaraba su ya gani sun zama to kanta ba su da wani hazzun nafs ba kansu bane Allah ne kawai a gaban su to su ne wanda Allah ya ba su nasara sai su abinda Allah yake so amma Allah ba zai baka nasara ba da sunan cewa nasarar ta Allah ce domin kai ka zo ka ce kuno ibadan limin dunillah daga baya ka zo ka ce abota maka ba Allah ba daga baya ka zo ka kamba kanka daga baya ka zo ka nuna mutane kanka daga baya ka zo ka tabbatar da diktatoriya ta ta kanka ba ka tabbatar da adalcin Allah da mulkin Allah da kalmar Allah ba to wannan ya daga cikin hikimar Allah jalla wa annan nasara ma'a sabr cewa nasara ba ta zuwa sai da hakuri nasara ba ta zuwa sai da hakuri saboda haka mu yanzu da muke ta kukan irin halin da muke ciki muna neman Allah ya baddala mana muna ganin Allah ya kwace wato mulki ya danka shi a hannun waɗanda yake ba ruwansu da Allah muna tsammanin kan cewa kawai don kawai mutum ya zo ce ne musulmi mai ta addu'a kan Allah ya canza mana da shugaba na kirki sai kawai Allah ya ɗauko kowane musulmi musulmi ya zo ya ce zai bashi ba mu tsaya mun dandana mun yi hakuri ba mun gyara kanmu sai haka nasara za ta zo mana nasara ba za ta zo mana ba a cikin addinin Allah dole sai tukuna mun jajirce akan tsayuwa akan gaskiyar Allah jalla wa ala Allah ya ce wala mubaddila li kalimatillah wannan kalma tana nuna kan cewar wato sunnar Allah ba ta canzawa shi yasa a cikin komai muke kokarin mu san meye sunnar Allah kun ga irin in irin innahu la yuflihu zalimun innahu in inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya musanya wa mutane halin da suke ciki sai sun canza halin zuciyarsu alqur'ani cike yake da bayanin sunnonin Allah to la mubaddila li kalimatillah babu canji ga waɗannan sunnoni na Allah jalla wa ala hmm. ba abin zai musanya su don haka kamar yadda rana take fitowa daga gabas ta faɗi ta yamma ba wata ran wanda zai zo a ce a yi mitin a ce yau a canza a canza lokacin tasowar ko kuma ta taso a canza a canza direction din to haka zalika sunnar Allah take ba ta canzawa wanda ya san sunnar Allah to shi yafi kowa shi yafi kowa dacewa da samun wato nasara a cikin al'amuransa dan in ka san sunnar Allah sai ka bita in ka ce zaka ci karo da ita in ka ce zaka ci karo da sunnar Allah to haka zaka yi ta yin aiki ba zaka kai ko ina ba saboda haka san sun mu san sunnonin Allah jalla wala kuma wanda yake ba sa canzawa Allah ya ce wala qad ja'aka min naba'il mursalin haqiqa labarukan annabawa sun zo maka a cikin wannan akwai ishara ga cewa wato labaruka tarihi na annabawa tarihi ne wanda zai nuna mana sunnonin Allah kuma tarihi ne wanda yake zai sanya zai rarrashe mu kamar yadda Allah ta'ala ya rarrashe annabi sallallahu alaihi wasallam da tunatar da shi da kan cewa labarin annabawa ya zo masa zai shine zai shine zai lallashi mutum idan ya tsaya ya duba ku duba ku ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo ya rabo ya raba mutane sai wani mutum ya zo ya ce wallahi wannan rabon ba dan Allah aka yi ba ya ce ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai adalci ba ya ce kai adalci wallahi wannan rabon ba dan Allah aka yi ba har da rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fusata sai ya ce rahimallahu akhi Musa Allah ya ji kan dan uwana Musa innahu qad udhiya bi akthar min hadha fa sabar an bata masa da abin da ya fi wannan ya yi hakuri to shine labarin annabawa da ya zo masa salawatullahi wa salamuhu alai sai ya zamanto shine zai ba shi hakuri ne zai taimake shi a wajen mawaƙi saboda haka kun ga fa'idar sani kenan fa'idar ilimi kenan da haka mu san alƙur'ani mu san labarukan annabawa ba wai dan mu ji labari mu karkaɗa rigar mu mu tashi ba a'a dan mu ga darussan da ke ciki daga cikin darussan shine mu san sunanullah mu san yadda zamu yi mu'amala da irin waɗannan halaye da suke zo mana na'am كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم Allah تكونن من الجاهلين الله kana وإن كان كبر عليك إعراضهم تو إدم بجري وسو da suke suna kafirta ya girmama a gare ka ya tsananta wato habba za ka iya ɗaukansa ba fa in istata an tabtaghiya nafaqan fil ard to idan kana da iko ka nemi wani rami da zai kai ka cikin ƙasa aw sulaman fis sama ko wani abun hawa da zai hawar da kai cikin sama fata'tiyahum bi aya ka sauko musu ka zo musu da aya wanda za ta sanya su su imani su daina irabi wato in zaka iya yin haka to ka je kai walau sha Allahu la jama'ahum alal huda da Allah ya so da duk sai hada su akan shari'a ya zamanto ba wanda zai ba wanda zai bujire fala takunanna minal jahilin kada ka kuskura ka zamanto cikin wanda suke jahiltar haka wanda ba su san haka ba ai ka san haka wannan wato wa'azi ne ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal maqsudu ghayruhu wannan sa ake nufi hmm? idan kai kana ganin cewar wato akwai hanyar da zai yi ya zamanto kan cewar an daina gaba da addinin nan an daina bijire masa ta hanyar wata aya ina ma dai a ce an kawo ka san mumine haka suka rinka yi walau anna yi suyirat bihil jibalu aw qutiat bihil ard aw kullima bihil mauta ina ma dai a ce alqur'anin nan kawai daga an sanya shi sai ga kawai duwatsu suna ta tafiya ko kuma a ga daga an zo an ajiye alqur'ani akan kabari sai a ga mutum kawai ya tashi yana magana abubuwan ban mamaki dai alkur'ani ya rinka yi ina ma irin wannan abin zai faru haka mumine suka rinka yi Allah ta'ala ya hana su da wannan to yace idan kuna idan aya ce za ta sanya su kuna tsammanin aya ce to ku je duk inda za aya take ku nemo ta ko ku nemi annafaq wato shine rami wanda aka yi shi a karkashin ƙasa wanda yake asali an kamanta irin ramin kurege ne daga nan ne ma aka samu annifaq ramin kurege ana ce mata fuka wanda ake yi yayi rami ga mashiga sannan ga mafita sai ya batta ɗan kaɗan bai rufe ta ba yadda idan aka koro shi ta nan put sai ya fice ta can wajen to shine asalin ma'anar nafak to idan za ka iya yin wannan ramin a can cikin ƙasa ka je ka kwakulo aya inda take ko kuma ka samu matattakala shine as-sullam matattakala wanda yake mai al kenan mai hawan da kai zuwa ga sama ka tashi har zuwa ga sama ka je ka binciko aya ka saukar da ita don su imani hmm? to don shine dai kawai dai maganin kenan idan abin ya tsananta kana so ya zama kanca ba a bijire maka ba ko kuma kana so ya zama to addini ba a wato ba a bijire masa ba idan muna idan haka muke nema ya zama to da mu'amala da addini eh, eh, haka muke so muke tsammanin kafir za su mu'amala da addini to sai mu je mi amma mu sani da Allah ya so zai haɗa mutane gabaki ɗaya akan shirya dan Allah ya shine yake da iko zukata gabaki dai a hannunsa suke baina dhahiyatin wa duha baina ashiyatin wa duha lokaci daya duba ku ga sayyidina Umar mana yanda ya kasance fitowa fa yake cewa ina annabi yake zai je ya kashe shi yana neman sa ne zai je ya kashe shi sai gashi wannan fitowar bai koma gida ba sai da imani fitowa ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai da imani ya koma to Allah zai iya ma kowa gabaki ɗaya duniyar nan yanda ya ma sayyidina Umar duk masu bujire ma alkur'ani shi yasa sai Allah ta'ala ya ce fala takunanna minal jahilin kada ka kuskura ka zamanto cikin masu jahiltar wannan hakika hakikanin cewar Allah yana da iko ya abin da ya so saboda haka kun ga wannan bayan tasliya akwai kuma tabbatar da digadigai akan tauhidi sannan a cikin aya da ta gabata qad ja'aka min naba'il mursa sabaru hatta atahum nasruna akwai bishara ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa nasara na nan tafi kamar yadda suka yi haƙuri har nasara ta zo to kai ma da aka ce kai haƙurin in kai haƙurin nasara za ta zo saboda haka tun a maka aka rinƙa yi annabi sallallahu alaihi wasallam bishara da nasara kuma bishara daga wajen Allah jalla wa ala wanda shi yafi kowa sanin Allah kuma salawatullahi wa salamuhu alaihi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وعم بالخير بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سهاء وسائر بلاد المسلمين اللهم بارك لنا في زرعنا وضرعنا واصرف عنا أذاهما اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن وفق لصيامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من أتقائك من النار اللهم اجعلنا من أتقائك من النار اللهم اجعلنا من أتقائك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ok a ana ana akwai sanarwa waɗanda ga waɗanda suke son su mutaba'ar tafsiri ana sanya shi a rediyon rahama daga sha ɗaya zuwa sha biyu na kowace rana na safe kenan ba na dare ba ctv an fara eh, a ctv kuma daga karfe biyar zuwa shida na yamma